Sashen Hausa na Istidiyo Kalangu karfe biyar da minti talatin labarunku na Hausa tare da ni a Arimi ga kanun labarin. ɗaya ga watan Ogis na shekarar 2018 ne za a so mata da mahajjata zuwa aikin hajji. Hukumar ƙasa mai kula da tsare-tsaren hajji da umara ta so shirye-shirye. Domin kowanne ɗan ƙasa ya samu takardar haihuwa ne ma'aikatar shari'a ke gudanar da taronni a cikin anguwanni sabili motsawar zaben shekarar 2021. ko yaya tarihin shigar mata cikin 'yan siyasa a cikin hukumomi da kuma shugabancin shirye-shirye na jam'iyyun siyasa yake amsa a cikin rahoton namu na musamman. Sai mu soma da wannan takaitaccen labarin. A yau da safe ne Metar Lerwana Abdurrahman ya sake hallara gaban kotu na nan ya mai sabilin tuhumar wani babban alkali da ya yi a waccan shari'ar tasa ta goma ga watan Yuli da ya gabata. kotu ta dorawa lirwana shekara ɗaya na gidan yari da kuma shekara ɗaya na sakin talala da kuma biyan kuɗi miliyan ɗaya na sefa gobe 24 ga watan yuli lirwana zai sake halara gaban kotu don karɓan sakamakon shari'ar goma ga watan yuli wanda ake tuhumar shi tare da mutane da dama na shirya wani taron jerin gwano da aka hana a ranar 25 ga watan maris a yamai domin nuna rashin amincewarsu a kan dokar nan da ake kira loi de finance 2018 tun watan maris da yana liƙe ne a gidan yari dai kai na jihar tilabiri. har ila yau dai gidan rediyo da talabijin bonferai da kanal turwa suna rufe kafofin watsa labarun da aka rufe a satin da ya gabata a nan babban birnin yamai sabilin rashin biyan kuɗin lanho a faɗar daraktan da ke kula da asusun bonferai kimanin miliyon arba'in ne na sifa ofishin karɓar lanho da haraji ke bin bonferai na shekaru hudu. A yau da safe ne aka buɗe wani zaman taron hukumar ƙasa mai kula da kafofin watsa labarai wadda ake kira CSC na watan Yuli na shekarar 2018 a taron da za su kwashe kwanaki biyar suna tattaunawa akan ma'udai takwas sai ne Ayuba eh, Ayuba kaka ya yi ƙarin bayani a lokacin da suka yi hira da abokiyar aikinmu Nafisa ahmadu Adamu Sirfu. kasashe suna da yawa wacce wata mun ɗauki deliberation wadda yanzu zuwa gaba radio international da anijan da hatele international da wani buke duka kowace shekara akwai wata relevance da ya kamata su zuba ma gwamnati mun ɗauki wannan deliberation yanzu avant projet de decree ne za mu yi a wannan session sai mu kai ma gwamnati ita ce za ta gani in za ta ɗauka ita za ta ɗauka eh, bance shi akwai commission biyu da aka sa commission ethique deontological de presse komishin su da kai da shashi a kusa ikita bai kristi su ma sun yi aiki na aiki nasu da suka yi shi suka kawo kuma a premier za a tattauna bisa gare shi akwai a ƙarshe wani gurbe karamar kuma da za a sa bisa ga wanda za a raba wanda da alamfas kuɗi nan da gwamnati take ba jaridu Hukumar ƙasa mai kula da tsare-tsaren hajji da umara koho na ci gaba da gudanar da shirye-shiryen hajjin bana ko ina aka kwana a game da shirye-shiryen hajjin shekarar 2018 mani muhammad sanusi magatakardar koho ya ba wa abokin aikinmu e gungu muhammad Dantani amsa. A ranar a jimilce mahajatan da muka ƙididdige a rubuce sun tashi takwas ta hanyar jiragen shaltar da tsarin aji-aji. Babin shaltar muna da mahajata takwas babin aji-aji arba'in Wanda suka zuba kudadensu baki daya sun kimanci mahajata biyar Ta fannin fasfor, kwansula ta ɗauki duk dukkan matakan da suka dace kuma suna shirye ga soma bayar da visa. Nan zuwa gobe za mu samu jerin sunayen mahajjatan kuma kwansila za ta soma ba da fasfororin kenan kun ga ba wata fargaba ta wannan fanni. Tashin jirgin farko na shaltar mun kayyade shi a ranar ɗaya ga watan Ogista 2018 yanda mai jirgin ya bayyana muna jirgi ne mai ɗaukar mahajjata dubu biyar amma fiye kaɗan da haka. odierna. A cikin shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ƙasar Nijar za ta fuskanta a shekarar 2021 ma'aikatar shari'a na gudanar da zaman taron samawa wasu 'yan ƙasa takardun haifuwa a juma'ar da ya gabata. Taron ya wakana ne a anguwar kwaratagi inda mazamnan da dama ne suka halarci wannan gun. Ƙarin bayani ta bakin Halidu Yakuba a lokacin da suka yi hira da abokin aikinmu Mutari Muhammadu. Muna rubuta takardu na haihuwa na yara wanda suna da shekara sha biyar. Mun samu takardar haihuwa wajen tamanin nan ga mun samu wajen uku karta na wanda ya rasu. Nan ga na aure mun samu biyar hakanan. Mutane suna zuwa matsaloli kai muna samu. Mutum bai haihuwa nan ga ba yana fodi kan nan ga ne ya haihuwa. Mutane suna zuwa da yawa takardu haihuwa su ne suna zuwa da yawa. to wanda sun samu gobara wala e, ruwa ne ya ta yi takardunsu mu muna fadi ne mutum bai samu nanga sai dai ya ta yi meri yi ne suna zuwa nanga. ga e, suna sinye takardu A kan shafin yanar gizonsa, ministan tsaro na Mali ya bayyana cewa wani gaba da gaba ne ya shiga tsakanin jami'an tsaro na ƙasar Mali da kuma wasu 'yan ta'adda a cikin dajin Sumuni, da'irar Masina, jihar Segu, wanda ya yi sanadin rasa rayuna bangaren jami'an tsaro mutuwar mutum ɗaya ne aka samu da kuma rauni ɗaya bangaren 'yan ta'addan kuma an samu mutane goma sha ɗaya da suka rasa rayunansu iyakan bayanan da aka samu kenan kenan akan wannan al'amarin a cewar wata kafar faransa afp wasu 'yan ta'adda sun kaiwa ƙauyen tindibawen da ke cikin gundumar Menika hari a ranar 20 ga watan Yuli inda suka hal, hallaka mutane fiye da ashirin wannan har haren kuma yana wakana ne a lokacin da kasar mari ke shirin tunkarar zaben shugaban kasa karo na ɗaya da zai wakana a ranar 29 ga watan yuli inda shugaban kasa ibrahim bubakar kaita ke neman sake hawa akan karagar da ya sabka. Ƙwararrun likitoci saba'in eh, ne suka samu galaba a cikin su 92 inda kasar Nijar ta wa'anda ƙasar Nijar ta gabatar a lokacin da babban zaman taron hukumar ƙasashen Afirka da Malgash karo na 40 Kames da ya sa wakana a nan ya mai daga ranar 7 zuwa 18 ga watan Yuli na shekarar 2018 ƙasar Nijar ta samu kashe 84 bisa 84.78 bisa 100 a takaice su dubu ɗaya da ɗari biyar suka yi jarabawar nan a cikinsu dubu ɗaya da takwas da hamsin da shida aka rubuta ali dunna e, kusar kames ya yi ƙarin bayani ga fasar da mutari muhammadu ya yi Ƙasar Nijar a wannan shekara ta samu ƙarin sabbin malaman jami'a shida da kuma malamai goma sha takwas da aka yi wa matsayin shugabannin muhawara cewa da Metir de Conference. Saboda Metir Assistance bai iya kula da ɗalibai masu neman digiri alhali a yau akwai ɗalibai da dama da suke son yin digiri. Muna da matsala ta malamai da za su kula da su. Muna son malamai su natsu a cikin ayyukansu na kula da takardun ɗalibai. Misali, mun samu cikas sai ka ga takardun da ɗan takara ya kamata ya saka wa hannu idan bai yi ba sai a wajen gudanar da mastar ko kuma digirin digirgir da zaran ba a sa masa hannu ba to kames ba za ta karɓe shi ba. Kenan dangance da haka ne kwamitin mu zai yi raskuna na ganin cewa an samu karuwa a Nishar. Duk da laitin da aka samu na somawar ayyukan gyaran hanyoyi a game da shirye-shiryen bikin zandar sabuwa da za a gudanar a 18 ga watan Disamba na shekarar 2018 a yanzu komi ya daidaita ayyukan na tafiya yadda ya kamata. Gadai karin bayani ta bakin Suraji Ibrahim, daraktan jiha na ofishin da ke kula da gine-ginen zandar sabuwa a cikin fasarar da Mutari Muhammadu ya yi. Mun saka guri ɗaya ne na wannan ranar ta goma sha takwas ga watan Disamba. Don haka ne kuke ganin duka manyan ma'aikata sun shiga aiki gadan-gadan. Wannan ne karo na farko da za a yi irin waɗannan ayyuka na ruɓanyayyun hanyoyi kamar hanyar rela bakwai, hanyar mai kilago aikin zai tafi har zuwa shami'a, hanyar maraɗi da za ta tafi har zuwa kasuwar dole, da hanyar filin jirgi da hanyar trezor duka waɗannan hanyoyi za a sabunta su sai dai wajen dafi ne akwai motoci da aka jibge kuma baya aiki a cikin tsanaki idan akwai waɗannan motoci don haka ne muka tambayi hukumomi da su ɗauki muna waɗannan motoci ba za a yi rusau a zandar ba in ban da gidan mai na nagari da za a rushe shi ma saboda yana tsakiyar mahaɗa ne Daga hudu zuwa tara ga watan Septamba ne za a gudanar da gasar wasannin fina-finai wadda ake kira Club Ivoire karo na goma sha takwas a Abuja, kasar Cote d'Ivoire. A cewar daraktan ofishin da ke kula da al'amuran fina-finai a kasar Nijar, wannan wata dama ce ga matasan da ke sha'awar harkar fina-finai na su samu horo don bunƙasar eh, al'amarin fina-finai. Mayaki Tahiru ya yi ƙarin bayani ga fasarar da eh gungu muhammad dantani ya yi shak eh, tafi fait selection national. Kowace ƙasa na tankaɗe da rairayi. wanda suka ci galaba sai su haɗe a Abidjan. Uku ga watan Juli muka saka gasar. Yanzu muna cikin tafiyar da tsarin. Muna jiran ayyukan da aka yi don mu kammala ajewar filmomin ranar goma ga watan Juli. Kuma a ranar 26 ga watan Julin sai a kammala. A ranar 27 ga watan kuma alƙalan za su haɗu su bayyana sakamako. Tsarin zaben da muka ɗauka kenan da zai bamu tankaɗewa don a samu matasa wakilai guda biyu guda fannin film in fiction da guda ta fannin takaitaccen labari documentaire to wani irin mutane ne ke iya shiga gasar duk matashi da ke jin yana iya naɗa film shine ke shiga gasar anan ina jan hankalin matasa film inda za su yi ya ɗauki mintuttuka goma sha uku yau muna ranar ishirin da uku ga wata har yanzu da nake baku bayani dimun dimun aikin naɗa film guda kacal ne muka samu kenan muna jira a isar muna da ayyukan A yanzu kuma sai mu saurari rahoton namu na musamman. A yau da sahe, a yau Studio Kalangu ya karkata ne ga tarihin shigar mata cikin siyasa, musamman ma mata 'yan siyasa a cikin hukumomi da kuma cikin shugabancin shirye-shirye na jam'i'un siyasa. Abokiyar aikinmu Hauwa Asuman ta shirya mana shi. Kasancewar mata a cikin jam'iyyun siyasa musamman ma a bangaren matsayi da mukammai wata hanya ce ga mata na nuna kwarewa da bajinta da kuma cewar suna iyawa kuma ya zama wajibi maza su dama da su su basu matsayin da ya dace a cikin hukumomi dalilin haka wasu matan sun samu matsayin kuma sun yi abin a zo a gani uwar gidan mai zama hadiza ministan cigaban ɗiya mata a da a yanzu shugabar mata na jam'iyyar fdr canji ta bayyana mana hanyoyin da suka dace matan su ci gaba da bi don cimma gurin da aka sama gaba a cikin matsayin mata na siyasa sai mu mata sai mun tashi tsaye mazan dai ba su ce muna ku zo mu saku sai mun zo mun yi tsaye mun gudi muna yi mun gudi muna so san mun iya sannan za a yi da mu amma idan ba mu zo ba kenan waɗanda sun ku zanen kullum da su ne akai in kalilan kin in mutum biyu ne mutum uku da su ne akai komi alhali muna iya in muka zo mun yallama mun yi su yanzu ka zance ganin ki akwai waɗanda suna can gida sun yi mu sun yi mu dubu me ba a ganin su saboda ba su hito ba ga hiri ba su zo ba su kai mu da rashin iyawan mu mun zo dole ne a yi da mu don mun yi tsaye mun yi tsayin gwa mai shaki mun ce ba mu ayi ba da mu ba shi yasa ake da mu kenan abin da muke so mata su yi kokari su hoto a yi da su su ba da shawara ga mazan su su nemi inci ga mazan su mazan su ba su incin su hoto su yi siyasa duk da kokarin da gwamnati da wasu kungiyoyin mata ke yi na ganin cewa an dama da matan har yanzu da kwai sauran zomo kaba uwar gidan ta yare muga magatakardar jam'iyyar da nasara ta bayyana mun dalilan da ke sa al'amuran suna da hawainiya mata su ne ba su zuwa lakwal ba su tsaya su yi abin da zai kansu gaba sai kullum suna biya mun ka ce cikin program kin da aka koya ma mata ana waye musu ka bisa kan siyasa kaka aka siyasa ba a ce ka su kawo mutane in baka kawo mutane ba kenan baka yi ma siyasa ba amma ka san yadda zaka kawo mutanen kuma ka san kai yadda in kana son abu za ka samu shi to wannan duka ana koya ma mata shi amma mata mu kullum ko reniyon mun ka ta hankalin mu yana wani wuri ba mu tsaya mu mu tsaya mu ji reniyon tun daga fara ta kare ta maza su da mu wayo kullum Iyakacin labarin kenan wanda ni rake arimi na gabatar sai ku tarbi Habibu Garba na labarin zabarmanci.